هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك مدى وانا مريكينا ثلاثة شاء يا جوات رمضان أشكرا تدبو إيد تريه دودة أربعين دشدا هجرة من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة وانجي ديدي دشاء يا جوات أكو a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wuseto a cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na 11 in ba manta ba darasin mu na jiya mun cike da karshen aya ta 125 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da aka yau za mu sarki wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من Allah ya ce wa iz qala ibrahim tuna musu lokacin da annabi ibrahim yace rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah ka sanya wannan waje ya zama gari kamantacce a lokacin wajen yana fili bai zama gari ba shi yasa aka kawo shi da nakira rabbi ja'al hadha baladan Allah ka sanya wannan waje ya zama gari ana sanar da mai mota lambar abuja abc 75 ky corolla j ina jin kai kenan da haka ya rufe wani sai je buɗe da haka malamai suka ce akwai bambanci tsakanin wannan ayar da yadda wacce take cikin suratul hajji ita a can rabbi ja'al hazal balada aminan nan kuma haza baladan aminan nan an kawo baladan babu ma'arifa sai aka ce baladan can kuma sai aka ce albalada aka sa ma'arifa da sai malamai suka ce wannan kafin a gina garin kenan tun wajen yana fili annabi ibrahim ya fara masa addu'a wanda a darasin mu na jiya na faɗi yadda addu'a ta kasance bayan ya aje ɗansa isma'il da mahaifiyarsa hajara ya juya yana tafiya hajara tana ta masa magana bai kula ta ba a ƙarshe ta ce allah ne ya ce ka zo kai mana haka ya ce eh sai ta ce ba zai tozartar da mu ba sai ta koma to shi kuma da ya nisa ya tabbatar yanzu ba ta ganin sa sai ya juyo yake wa wajen addu'a Abin da wannan yake nuna dai a takaice annabi ibrahim shi yi wa garin makka addu'a tun wajen bai zama gari ba da kuma bayan ya zama gari to daga nan ne malamai suka ce duk wani dan halak yana kishin garinsa me yasa ibrahim yi wa makka addu'a ba mahaifarsa ba ce ba amma inda ya aje zuri'arsa ce to amma yana daga cikin rashin tunaninmu ko wani wayewa ne wani a wajenmu 'yan najeriya ine wa ƙasarmu shine ci gaba dan Najeriya wayayye shine wanda yake zagin kasarsa yake tozarta ta yake cin mutuncinta yake zagin shugabanninsa yake tozarta su yake cin mutuncinsu ko malami ne in a wa'azinsa babu irin wannan ko ba na Allah bane mala abubakar gumi ya taɓa buga wani misali allah ji kansa da rahama yake duk mutumin da yake tsine wa kasarsa ko yake tsine wa shugabanninsa kamar mutum ne ya je tasha zai yi tafiya sai ya shiga mota direba ya karɓe kuɗin ko yan kamasho suka karɓe kuɗin aka haɗa aka ba direba sai aka hau titi direba ya taka mota tana ɗari yake cewa Allah ka sa direban ya haukace ai ya makance to yanzu duk Allah wanda mai hankali ne kuma haukace ne amma ninka in direba ya makance kai za ka zauna lafiya mana ban kama san kanka ba kenan ɗaya daga cikin magabata ko imamu shafi ko wani ya ce da Allah zai ce min wane yi addu'a ƙwaya ɗaya tak zan amsa maka yace to da ba zan yi wa kaina addu'a ba shugabanni na zan wa Allah ya gyara su ya domin idan ni kaɗai Allah ya nai wa kaina addu'a Allah ya gyara ni ko ba dole ne kowa ya ci moriyar gyaruwar ta ba amma shi shugaba in ya gyaru to kowa sai ya ci moriyar gyaruwarsa Usman ibn Affan ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa inna Allah yanzu bi sultan ma la yanzu bil qur'an Allah yana canja mutane da ƙarfin mulkin shugaba in ya zama na gari canjawar da ko qur'ani baya musu domin shi qur'ani rarrashi yake yi faman sha falyu'min faman sha falyakfur amma shi shugaba in yace yau ayi kaza to dole kowa yi gobe kar a fito dole kowa ya zauna a gida haka wannan yana nuna mana dai magabata suna da kishin garuruwansu suna da kishin mahaifarsu suna da kishin inda iyalansu suke duk wani abu da zai jawo fituna a wajen ko zai jefa mutanen wajen cikin bala'i ba ka samun su a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutanen Makka suka matsa masa suka nemi rayuwarsa har ta kai Allah yake yi hijira annabi ya bar maka yana kuka yana zubar da hawaye yana cewa Allah ya sani a duniya maka ita ce garin da na fi so ba dan an matsa min sai na fita ba ba zan fita ba to sai take Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yana rarrashin sa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ubangijin da ya saukar muku da alkur'ani yayi alƙawarin zai dawo da kai garin ku da duk dan halige yana kishin kafarsa duk wata kasa da kaga ta kin abin da aka jarabce mu da shi mu 'yan Najeriya illa qalil sai 'yan ka ne daga cikin mu masu kishin da haka da Allah mu zama masu kishin kasar mu mu zama masu kishin al'ummar mu mu zama masu gyara ga ƙasar mu kar mu zama yan abata a ƙasashen mu da haka annabi ibrahim ya ne wa garinsa addu'a ko inda ya aje zuri'arsa addu'a tun wajen bai zama gari ba da kuma bayan ya zama gari to sannan wannan ya nuna malamai suka ce ita addu'a ba sai matsala ta faru ake fara ta ba idan ka ce sai matsala ta faru za ka fara addu'a to za ka sha wahala kafin ka ga biyan bukata tun da Allah ya yi ɗan adam tun da Allah ya yi duniya daman ya ƙaddara akwai matsaloli to kawai kullum ka zama mai addu'a kun ga tun maka ba ta zama gari ba ake mata addu'a ta zama gari aka ci gaba da yi mata addu'a yanzu ɗanka tsammanin ka sai ya fara lalacewa sannan za ka fare masa addu'a wannan kuskure ne tun ba a haifi ɗa ba ake fara masa addu'a har ka haife shi to shi kenan sai ka ga shaidanu ba za su iya taɓa maka shi ba amma ka bari sai da matsala ta faru sannan za ka fara addu'a mana ka mai da Allah wani gidan kwana-kwana ka yi sabis a furo ka shiga matsala kake neman Allah to Allah ba a yi masa haka shi yasa a hadisi manzo Allah yake ta'arraf ila Allah firraha ya'rifka fi shidda ka saba da Allah lokacin da baka da matsala da ka shiga matsala an ka kira shi sai ya kawo maka taimako haka ubangiji madaukakin sarki ce ka gaya musu lokacin da Ibrahim ya rinka wa wannan gari addu'a tun yana fili tun bai zama gari ba amina Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce kuma Allah ya karɓi addu'arsa domin Allah madaukin sarki ya sanya maka ta zama gari duk wanda ya shiga ya aminta awalam yakfihim anna ja'alna haraman Amina bai ishe su ba su lura mun sanya maka ta zama gari amintacce sannan Ibrahim ya ci gaba da cewa warzuqu ahlahu ya ubangiji ka azurta 'yan garin kaga tun babu kowa fa a garin bai ma zama gari ba ba kowa amma warzuqu ahlahu ka azurta yan garin yan garin ƴaƴansa kenan jikokinsa ta hanyar ɗansa Isma'il wanda shine ya kafa garin da shi da mahaifiyarsa haja duniya ba ka azurta yan garin minas samarati da dangin kayan marmari man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma fa waɗanda suka yi imani daga cikinsu da Allah da ranar lahira daga farkon aya zuwa nan duk malaman tafsiri ba su da sabani akan maganar Ibrahim ce yana cikin maqulul qawl da yake qala rabbi da hadha baladan amina to amma inda malamai suke da ta tababa qala wa man kafara shin wannan maganar Ibrahim ce ko maganar Allah ce waɗansu malaman suka ce kala wa man kafara maganar Allah ce ba maganar Ibrahim ba shi annabi Ibrahim da ya tashi addu'a iya musulmai ya rokawa man amana minhum billahi amma shi kuma Allah da musulmin da kafirin din nasa ne Allah baya halitta ya bata haka to shine sai Allah ya ce da Ibrahim wa man kafara sa har kafiran ma su ma zan ba su kuma hakan yake gudana a duniya musulmi za ka ga yana cikin rufin arziki kafiri ma yana cikin rufin arziki ka wani lokaci ma sai ka ga kafirin ya fi musulmin saboda ne saboda ita duniya ba wata tsiya ba ce a wajen Allah da wata tsiya ce ba zai ba makiyansa ba sai masoyansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lauka na ad duniya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha da duniya kimarta ta kai ta fifiken sauro a wajen Allah ma saka kafiran minha sharbata ma da daidai da makwarwar ruwa ɗaya ba zai ba kafiri ba to amma misalin duniya a wajen Allah da mu yadda za mu gane kamar misalin rubabban abinci ne ko rubabban tufafi kaga in abincin ka ya rike me kake yi da shi kana ɗebowa ka zo ka zubar a shara idan ka zubar da wannan abincin a shara ba ruwanka kowa ma ya ɗiba saboda kai dai baka so to haka duniya take a wajen Allah watsatsan abu ne lalatacce rubabbe Allah baya so yayi watsi da ita da haka kowa ma ya diba wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi yana tafiya da sahabbai sai suka wuce ta gefen wata bola sai ga mushen wata akuya annabi akwai sanda kwagiri a hannunsa sai zungura akuyar dan ya gwada sahabbai sai ce waye daga cikin ku zai sai wannan akuyar da dirhami daya a lokacin dirhami kamar shine mafi kankanta kuɗi sahabbai suka ce ya bakin Allah wa zai sai wannan mushe ke fa ko ma ba mushe ba ce ba ta cikin irin akuyoyi masu darajar da muke siya a sakku ce a sakku ita ce akuya mai gajeren kunne su a ƙasashen larabawa irin wannan akuya ba ta da daraja irin akuyoyin da muke da su a za ku ga akwai wasu akuyoyi masu sharɓa sharɓan kunne to sun fi daraja a wajen laraba ya ka sabai suka ce yo ai ko da a ce ma tana da rai a sakku ce mai gajeren kunne ke ba ta da kima a wajenmu ba tafiya mai ba sai manzo Allah ya ce to wallahi kyamatar da kuka yi wa wannan mushen akuya bai kai kyamatar da Allah yake wa duniya ba ba ta dada shi da ƙasa ba to shi yasa yakan ba da ita ga wanda yake so da ma wanda baya so manzo Allah ya ce Allah yana kyautar duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma addini ne Allah baya kyautar sa sai ga wanda yake so duk wanda kaga Allah ya masa baiwar addini to wannan zababbe ne a cikin bayan Allah Allah ta sa mu cikin su da rahamarsa to da ka dai imamu eh, eh, eh, annabi ibrahim ya take ta addu'a sa akan muminai amma Allah kuma yake hadda kafirai amma waɗansu malaman sun ce a'a wa man kafara din ma magana ibrahim ce sai dai sai ka ƙara sasan nan ma'anar za ta fito kala kuma sai ibrahim ya sake cewa wa man kafara hadda kafiran Allah kai musu amma sai Allah yake fa umatihu qalilan to na yadda zan wa kafiran amma su fa zan ji yadda su ne iya jin daɗin duniya zan jiyar da su na lokaci kankani shine duniya mata'un qalil kuma ma'awahum jahannam wa bisal mihad shi yasa Allah madaukakin sarki yace numatti'uhum qalilan thumma naftaruhum ila azabin Za zamu jiyar da kafirai dadi a nan duniya amma a ƙarshe dai a lahira mu jefa su a cikin azaba mai tsanani ita ce wuta Allah ya tsare mu haka yace umarci huKalilan sun thumma aqtaruhu ila azabin nar ubangiji ya ce wa bi'sal masir sir da makoma ta wanda makomarsa ta zama ita ce wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu al-imam ibn kasir ce, rawa abu ja'far ar-razi an ubay ibn ka'ab abu ja'far ar-razi ya rawaito daga ubay dan ka'ab Allah ya kara masa yada ubay dan ka'ab yace qala wa man kafara fa ummatihi qalilan thumma asfaruhu ila azab an-nar wa bi'sal masir qala huwa qawlu Allah ta'ala yace wannan maganar Allah ce ba maganar annabi Ibrahim bace shi dai kan maganar annabi Ibrahim رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هاتم عن ابن عباس ابن أبي هاتم يا رويت أتكل لتاب سنة تفسيري دسنة دي زواج عبد الله بن عباس الله يكارى مسيدا في قوله تعالى قبل فتن الله مؤلوكة سلكي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ابن عباس عبد الله بن عباس يقول كان إبراهيم النبي إبراهيم يا كفنشي يهجرها على المؤمنين ينا ككن الدعاء أيا مؤمنين كأي بند كافرين an gane ko dunan nasu koma bayan sauran mutane fa shi shine Allah ya saukar da wa man kafara aidan arzuquhum kama arzuqul mu'minina a akhluqu khalqan la arzuquhum sai ubangiji ya saukar da wannan cikon aya wa man kafar fa wasiyu qalilan thumma sarhu ila azabin nar abin nufi hatta kafirai zan jiyar da su daɗi na dan wani lokaci iya na duniya irin yadda zan jiyar da mu'minai a akhluqu khalqan zai yune in halitta halitta la arzuquhu in basu ban basu arziki ba idan Allah ya hana ta arziki akwai wanda zai baka akwai wanda zai baka to da ka Allah cikin rahamarsa da jin kansa duk halittarsa shi yake kula da ita da wadda ta bi shi da wadda ta saba masa da wadda ta yadda da shi da wadda ba ta yadda da shi ba subhanahu wa ta'ala shine ma'anar wa rahmati wa fi'at kulli shay rahmata ta kai ga kowa da kowa da haka kala man kafar fa wa kalilan sun thumma aqtaruhu ila adhabin nar wa bisal masir sai Allah ya ce Allah ya sake cewa wa iz yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida tana musu lokacin da Annabi Ibrahim yake dauka kashi kashi kai lafazin alqawa'id jam'i ne na alƙa'idatu alƙa'idatu shine foundation na gini shishike tuna yayin da annabi ibrahim yake daga ginin ka'aba yake kafa harsashin ginin ka'aba wa isma'ilu shi da ɗansa isma'il rabbana taqabbal minna suna yi suna addu'a suna ya ubangiji ka karɓa mana innaka anta sami'ul alim lallai kai mai ji ne kuma masani ne malamai suka ce wannan ya nuna tsantsar biyayyar annabi ibrahim da ɗansa isma'il ga allah domin allah ne ya sa su yi kuma tare da haka suna yi kamar yadda ya ce kuma duk da haka su ne masa magiya wannan zai bambanta maka tsakanin wanda ya san allah da wanda bai san allah ba shi wanda bai san allah ba ya masa sanin shanu yana ganin in dai allah ya ce mai yi abu kuma ya yi ba ai dole sai ya karɓa a'a ka yi daban kuma ya karɓa fa daban idan ya ga dama sai ka yi sai ya ce ba zai karɓa ba in ya ce ba zai karɓa ba kuma ina za ka kai shi ƙara waye ita ya tilasta shi ya ce ya karɓa shi yasa bawan Allah na ƙwarai wanda ya san Allah ya san idan Allah ya ba shi dama ne aikin alkhairi to fa aiki bai kare ba yanzu dama ta biyu shine ya bi Allah kuma da magiya na Allah ya karɓa to wannan shi yake nuna maka mutum ya san Allah sanayya irin wacce ta kamata irin wacce annabawa suka yi wa Allah subhanahu wataala amma akwai mutane da yawa yan gargar suna ganin ai dole ma Allah ya duk wanda kake jin yana cewa ai dole ma Allah ya to bai ba san Allah ba kalmar dole babu ita a Allah Allah ya fi karfin wani ya ce masa dole babu shi kowa ya shi a duniya haka shi Allah rarrashin sa ake lallaba shi ake fadanci ake masa kwantar da kai ake a gaban sa subhanahu ta'ala al-imam ibn kasir ce wa haka al-qurtubi wa ghayruhu imam al-qurtubi da wannan sa sun hakaito an ubayyin Wabni Mas'udin daga ubayy dan ka'ab da abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yadda annahuma kana yaqra'ani su biyun nan cikin sahabbai suna karanta wannan aya da qira'a tafsiriya qira'a tafsiriya shine tare da bayanin abin da ayar ta kunsa idan za su karanta sukan karanta wa iliyar fau ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu wa yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim da ka kalmar rabbana taqabbal minna sukan kaddara mata wawul hali ai suna tsaka da aikin kuma suna tsaka da roƙon Allah ya karba an gane ko domin bisa ga ɗabi'a ta ɗan adam lokacin da yake wani aiki mai wahala zaka ga yana maimaita wasu kalmomi ko dai ir wata waka ce yana danyi dan ta rage masa gajiya daga nan ne zaka samu idan ana aiki ana sa har kidan gayya ko ana kidan aikin gayya duk dan ya rage wa mutane wahalar gajiya to annabi ibrahim kamar waƙar da yake maimaitawa shi da ɗansa isma'il lokacin da suke wannan aiki na gini ita ce addu'ar allah ka karɓa mana allah ka karɓa mana an gane ko? to kaga wannan yake nuna kenan a lokacin da kake wani aiki na gajiya a madadin ka sha kwaya don ta hana ka gajiya a madadin ka zo kai ta jin wasu waƙoƙi da ba su da ma'ana to ya kamata ya zama kana furta kalmomi na alkhairi an gane ko? da haka annabi ibrahim da ɗansa isma'il wannan shine abin da suke maimaita rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ibn kasir yace fa huma fi amalin salihin ku lura da kyau ba fa saban Allah suke ba a'a aikin kirki fa suke yi kuma Allah ne ya sa su ba tare da haka suna magiya ya karba musu wa huma yas'alani Allah ta'ala ay yataqabbala minhuma kuma tare da haka suna yi masa magiya Allah ka karba yace kama rawa ibn abi hatim an wahayb ibn al-wardi kamar yadda ibn abi hatimin ya rawaito hadisi daga wahaibu dan wardi annahu qara'a wahaibu dan ward wani ne daga cikin malamai magabata da yazo karanta wannan aya wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna yazo daidai nan kuma baka sai fashi da kuka wa yaqulu yake cewa ya kalilan rahman ya bada dayin Allah mai rahama yana nufin annabi ibrahim tarfa'u qawa'ima baitir rahman kana gina shika-shikan ɗakin ubangiji mai rahama wa anta mushfiqun Allah ya taƙabbala minka kuma kana tsoron kar ya ki karba mana wannan yana nuna sanin da Ibrahim yi wa Allah sanin da Ibrahim yi wa Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga sai da aya ta sauka inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah yake mun maka buɗe-buɗe mabayani. kuma mun yi alkawarin duk abin da ka taɓa yi na laifi mun yafe in ma za ka yi a nan gaba kafin ka yi mun yafe kuma mun ba ka nasara da taimakon da maki ba zai taɓa ganin bayan ka ba a lokacin da wannan aya ta sauka in ni ne ko kai ne sai mu kwanta ne ta bacci ai mu ta yanke saka amma a lokacin manzo Allah ya dina bacci ya koma yana sallar da dare jan kafarsa ta kumbura ta yi ruwa ruwan ya fashe matarsa Aisha take tausaya masa take ya aikin Allah ba wai dan aljanna ake bautawa Allah ba da tsoron wuta ya ce ya baka Ya ce Aisha a kunu abdan shakura Aisha ko da Allah ya bani na san ya bani to kuma ba zan gode masa ba ba zan zama bawa mai godiya ba na Umar bayan an yi yakin Badar manzo Allah ce duk waɗanda suka je yakin Badar Allah ya ce yan aljanna ne duk abin da suka ga dama su yi sun yi masa bajintar da sun gama aljanna za su shiga a lokacin sai aka ga Umar ya sake zage dantse da wani sabon salo na ibada aka ce ya haka yace wallahi ko kafar dama na ga ta shiga aljanna in ta hagu bata biyo ta ba bazan daina ban Allah ba saboda idan ubangiji yace Umar fitar da ta dama waye ita yace mayar babu to wannan shine hakikanin sanin Allah amma a yau za mu rinka ganin waɗansu zindikai a gari suna cewa wane ya san Allah wane ya san Allah amma sanin Allah shine taka shari'ar Allah ai wane arifi ne wani arifi ne in an ce arifi wai masanin Allah kenan to amma sai ka samu ko baya sallah ko a ce akwai wani matsayi da mutum zai kai in ya kai ya daina sallah ai ya san Allah a wannan ba sanin Allah ba kenan ma'ana ya kai ya wulakanta Allah zindiƙanci ya kai inda ya kai a zuciyarsa Allah ka raba mu da irin wannan sani na zindiƙai da suke zuciyar sun san Allah irinsa ibn kasir yace wa hadha kama hakallahu ta'ala an halil mu'minina wannan aya ta yi kama da abin da Allah ya hakaito mana game da halayen muminai na kwarai ubangiji ya ce na yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un su ne waɗanda suke yin abin da muka sa su kuma tare da haka suna tsorace da mu dan sun san wajen mu za a mai da su nana Aisha ta tambayi Annabi lokacin da wannan aya ta sauka cikin suratul mu'minuna tace ya ma'aikin Allah wai Allah yana nufin bayin da suke saba masa kuma suke tsoransa masu shan giya da rana ko da daddare da rana su istighfari mazinata da daddare da safe su istighfari manzo Allah ce a a yar siddiqu ba waɗannan ake nufi ba ana nufin masu kwana sallah kuma su wayi gari a tsorace kada sallar da suka yi a daren jiya Allah bai karba ba masu ba da sadaka a ɓoye ba wanda ya sannan annabi ibrahim da dai ɗansa isma'il suka ci gaba da addu'a suna rabbana ya ubangijinmu wasu bin rububiya. ku lura da kyau duk addu'o'in nan da muke faɗa wanda annabi ibrahim yake yi farkon su ya ce rabbana rabbana rabbana wannan shine wasu bin rububiya, ma'ana ka yadda Allah shine mahalicci ne mamallaki shi ke gudanar da halittarsa ba ni yi in ba shi ba wannan shine saƙon da kalmar rabbu take nufi kuma abdullahi dan ne yace duk mutumin da ya roki Allah rabbana rabbana sau biyar to Allah baya mai da hannunsa sai ya amsa masa ya kafa hujja da ayat suratu ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد التي فاستجاب لهم ربك da haka ba yadda za a yi kajera rabbana rabbana biyar kuma Allah bai amsa ba wannan shine abinda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa Allah ya kara masa yadda to ku lura da kyau ita addu'a ta Qur'ani ko dai kaga ta fara da Allahumma ko ta fara da rabbana wacce ta fara da Allahumma tawassuli bil uluhiyya ma'ana kana kamun kafa da Allah a matsayinsa na wanda ya cancanta a bauta masa amma in kace rabbana kana kamun Allah kafa da Allah a matsayinsa na wanda shi kadai ya isa ya yi, shi kadai ya yi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da ita wannan shine ma'anar rububiyya an gane ko daman Allah ya ce, yake walillahi al-asmaul husna fad'uhu biya. Allah yana da sunaye kyawawa ku roke shi da su rabbu suna ne daga cikin sunayen Allah Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah da haka an ka yi addu'a ka ce, ya Rabbu. to kaga kayi kiran Allah da suna daga cikin sunayensa zai amsa maka matukar ka cika ka'idoji da sharuɗa matukar baka saba ka'ida ba to haka ne in ka ce Allahumma daidai yake da ka ce ya Allahu to da ka annabi Ibrahim da Ismail anan suka ce rabbana ya ubangijinmu waja'alna muslimaini laka ka sanya mu mu zamo masu miƙa wuya zuwa gare ka mu kalmar musulmai ne laka a nan malamai suka ce ai mustaslimina li amrika ka sa mu zama masu sallamawa a gare ka duk abin da ka faɗa kada zuciyar mu ta shakka kada mu jayayya kada mu ji ɗarɗar kawai mu ji mun yadda to ka kaddara mana haka ma'ana wannan yana nuna shi imani kansa in Allah bai yadda ba baka isa ka yi shi ba shi yadda za ka yi fatan ka zama mumini ka zama nagari in Allah bai yadda ba baka isa ba to shi kansa ka zama nagarin sai ka roki Allah sai ka yi masa magiya Allah sani a cikin bayinka na gari Allah sani cikin masu imani da kai Allah sani cikin masu maka biyayya shine rabbana Musulmai ne laka waɗansu malaman suka ce a'a suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa su su zama musulmai ma'ana akan addinin musulunci to ko wancan din ko wannan ka faɗa duk ma'ana ɗaya ko wannan musulmai ne ko ya zama daga al-islam ko kuma ya zama daga al-islam to sannan wa min zurriyatina zuri'an mu ma ya Allah daga cikinta a samu ummatan muslimatan al'umma musulma to kaga nan ma dai addu'a da roƙa wa ƴaƴa su zama nagari tun ba su zo duniya ba domin wannan al'ummar musulma da annabi ibrahim ya roƙa a samu a cikin zuri'arsa su ne larabawan ƙuraishawa wanda annabi ya fito daga cikinsu kuma allah ya amsa masa addu'a a nan allah bai faɗi wacce ce al'ummar ba amma a wasu ayoyin ya faɗa domin Allah ya ce huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah shine wanda ya aiko da manzo a cikin ummiyai kaga ummiyai bisa ga ijma'in malamai sune larabawa to sannan rasulan kuma da aka aiko daga cikin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka annabi Ibrahim shi ya roki a cikin mutanen Makka a samu wata al'umma da za ta karɓi musulunci kuma a cikin al'ummar a samu manzo ya gina garin sannan ya kafa shi sannan ya masa albarka da dangin kayan marmari sannan ya albarkaci mutanen garin da imani sannan a cikinsu kuma aka fitar da manzo duk wannan addu'ar annabi ibrahim ce alaihi salatu wassalam da ka rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak ya allah ka sanya mu mu zama musulmai mu biyun gare ka sannan ka sanya a cikin zuri'an mu ma a samu al'ummar da za ta zama musulma Allah ya amshi addu'ar annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya zama musulmai musulmi dan sama Ismail ya zama musulmi idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ubangiji ya tallata masa musulunci kuma ya karba balma shine farkon musulmi a duniya shine ya fara radawa musulmai sunan musulmi millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala an-nas to haka nan annabi Ismail shi ma ya zamo kamar mahaifinsa ta fuskar jajircewa wajen addini da miƙa wuya ga Allah da sallamawa da kuma riko da addinin musulunci to sannan yace wa arina suka na ya ubangiji ka nuna mana wajajen ibadar mu ta aikin hajji domin kalmar manasik jam'i ne na mansak mansak shine ibadar aikin hajji to Allah ka nuna mana yadda za mu ke gudanar da ibadunmu na aikin hajji karka ban mu mi da ka to malamai suka ce wannan ya zama hujja akan cewa addini ba a yin sa sai an fara yin ilimi ba ka shiga aikin addini da ka sai ka fara ne ilimi ilimi ne yake riga aiki kaga annabi ibrahim yana gina ka'aba ko ya gama gina ka'aba kafin ya je ga aikin hajji sai ce ya Allah ka ilmantar da ni ka sanar da ni ka nuna min yadda zan yi ashe ilimi shi ke gabatar aiki kenan sannan ya ce wato ba alaina ya Allah ka yafe mana innaka anta tawwabur rahim lalle kai ne at-tawwabu mai yawan karɓar tuban bayi in sun tuba zuwa gare ka kuma ar-rahimu mai jin kai ibn kasir yace wa qala ikrima ikrima yace rabbana waj'alna muslimaini laka qala allah qad fa'altu take da annabi ibrahim yayi addu'a yake allah ka sanya mu mu zama musulmai gare ka mu bini da dana sai allah yake na yadda na amince na zartar shine qad fa'altu wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka qala allah qad fa'altu da yake zuri'ar mu ma Allah ka sa a samu musulma wacce za ta yi biyayya gare ta Allah yake karfa alfu na yadda na amsa maka ibn kasir yace wa hadha addu'a min ibrahim wa isma'il alayhi kama kama akbarana Allah ta'ala an ibadihi almuttaqin almu'minina wannan addu'ar annabi ibrahim kenan da ɗansa isma'il kuma wannan shine halin dukkanin muminin kwarai kullun yana cikin yi wa kansa addu'a da zuri'arsa ubangiji ya bada misali da haka yace wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ibn kasir ya sake cewa wa hadha al-qadru marghubun fihi shar'an irin wannan addu'a ana so matuka a shari'a mutum ya rinka yawan yinta roƙa wa kanka alkhairi roƙa wa zuri'arka alkhairi yace fa inna min tamami mahabbati ibadati Allah ta'ala yana daga cikin cikar kaunar bayin Allah na ƙwarai shine ayyuhibba fi ayyuhibba ay yakuna min sulbihi ayyuhibba min sulbihi man wahdahu la sharika la yana daga cikin cikar kaunar da kake wa Allah ya zama kana fatan har a ƴaƴanka a samu wanda zai dora daga inda ka tsaya na wannan ibada shi yasa zaka ga annabawa suna son Allah ya ba su ƴaƴa ne ba dan su alfahari da sun haihu ba a'a dan kada ayyukansu na alkhairi su tsaya bayan sun mutu annabi zakariya lokacin da yake ta roƙon Allah ka bani haihuwa me yake cewa وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا amma yanzu wani za ka ga yana cewa Allah ka ba mu ɗa wanda za a zage mu da shi to me amfanin an baka ɗan da za a zage ka da shi baka san wata haihuwar gwanda baka yi ta ba ma to su fatan mutanen kwarai burin su na su aure su haifi ƴaƴa su yi zuri'a shine dan aikin alkhairi ya ci gaba da dorewa har bayan rayuwarsu a cikin su. wannan ne da aka ibnu kasir yake cewa irin wannan addu'a abu ne mai kyau kwarai da gaske mutanen kwarai su rinke yi wa kansu ita dan alheri ya ci gaba da dorewa ya nuna matukar soyayya da suke wa Allah su a karan kansu da kuma zuri'a su. imamu mujahidi ya ce kala ibrahimu wa arina manasikana lokacin da annabi ibrahim ya addu'a ya ce ya Allah ka nuna mana wajajen ayyukan hajjin mu fa atahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya zo dan ya koya masa fa ata bihi albayta malaika jibril yazo da annabi ibrahim ya kawo shi gindin ka'aba fa qala sai ce da shi irfa'il qawaida fara gina dakin tukuna sai gina farafa alqawaida wa atamma albunyana ya gina dakin ka'aba ya gama ginin thumma akhadha bi yadihi sai malaika jibril ya kama hannun ibrahim fa akhrajahu ya fitar da shi wajen harami fantalaka bihi ila safa ya fitar da shi daga cikin masallacin ka'aba kai ya kai shi dutsen safa kala sai ce da shi haza min sha'airillah to wannan ma yana daga cikin wajajen ibadar aikin haji inna safa wal marwata min sha'airillah kun man alaka bihi ila marwa sannan ya taho da shi kan dutsen marwa ma fa kala yace da shi wa haza min sha'airillah wannan ma yana daga cikin wajajen ibadar Allah ta aikin haji kun man talaka bihi na hawa minan sannan ya sake tafiya da shi ya kai shi wajen mina falamma kana min al-aqabati sai da suka je daidai inda ake jifan shedan if iblisu qa'imun inda shajara sai kawai suka cikaru da shedan a gefen wata bishiya a tsaye faqala sai jibril malaika jibril yace da annabi ibrahim kabbir warmihi yi kabbara ka jefe shi domin shedan ya bayyana ne dan ya rikitar da shi ana tsaka da koya masa ibadar aikin haji ya bayyana dan ya sa masa rudo ya sa ya manta da wani abu ko kuma ya sa yi wani abin ba daidai ba to shine malaika jibril ya ce da shi dauki duwatsu kai kabbara ka jefe shi sai ya dauka ya kabbara ya jefe shi ka kabbara wa rabahu man talaka sannan iblis sai ya gudu daga wannan wajen da ibrahim ya jefe shi sai ya sake matsawa gaba bai hakura ba fa kama inda aljamratil wusta sai ya tsaya a tsakiya inda ake yin jifa na biyu domin duk mutumin da ya je aikin hajji ya san jifa nawa ake yi uku akwai jamratul akaba, akwai jamratul wusta ko to sannan akwai jamratul kubra to da haka da ya kore shi daga waje na farko sai ya koma waje na tsakiya kalamma jaza bihi ibrahimu jibril wa ibrahim bayan eh, mala'ika jibril da annabi ibrahim sun wuce sun bashe dan ko sun wuce wajen jifan farko suka zo wajen jifa na tsakiya nan ma sai shaitan ya sake bayyana qala lahu sai jibril ya sake cewa da annabi ibrahim kabbir warmihi yi kabbara ka sake jifansa ya sake yin kabbara ya jefe shi fa kabbara wa ramahu fa zahaba al khabith iblis daga nan ne iblis ya gudu wa kana al khabith imam mujahid yace jibrilu iblisu shaytanin allah azanta arada ayyud ayyud khilafil hajj shay'an ya so ne yayi wa annabi ibrahim rudu ya jefa masa wani waswasi cikin aikin fa akhadha bi yadi ibrahima malaika jibril ya kama hannun annabi ibrahim hatta a bihi al-mash'ar al-haram sai da zo da shi filin arfa wannan dutsen da ake kira da mash'arul harami fa sai ce da shi hadha al-mash'arul haram wannan waje shi ake kira da mash'arul harami fa’akaza biye da ibrahim hatta a bihi arafat ya wuce da shi sai zo da shi filin arfa gefen jabalin rahama sai ce masa to wannan filin kuma shi ake kira da suna filin arafat kala sai ce da shi kada a ma a raituka yanzu ka gane duk abin da na nuna maka sai ce araftu na gane to daga nan ne aka samo sunan arfa ƙala ha kamar marrace mala'ika jibrilu sai da ya tambayi annabi ibrahim sau uku kada arabta ma a araituka ka gane abin da na nuna maka shi kuma yana na gani ka gane abin da na nuna maka na gani to da ka addu'ar annabi ibrahim ita ma sai ta zama karfafiya ta wa'arina na Allah ka nuna mana wajajen ibadojin mu na aikin haji kuma Allah ya nuna maka sai ce mu إنك أنت العزيز الحكيم النبي إبراهيم دقنس إسماعيل سكا ساكين وانا أدعى سكا ربنا يا wa ba'as fihim kuma ka tayar a cikinsu ana nufin cikin zuri'a musulma wacce za ta samu a garin makka tun gabanin samuwar garin rabbana ya ubangijinmu wa fihim ka tayar a cikinsu rasulan wani gagarumin manzo yatlu alai minhum kuma ɗan cikinsu ma'ana ba bako ba dan cikin su yatlu alaihim ayati wanda zai rinka karantar da su ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba kuma zai rinka sanar da su ilimin mukan da ke cikin littafi wal hikma kuma zai rinka sanar da su hikima wa yuzakkihim kuma zai rinka tsarkake su daga miyagun ɗabi'u zuwa kyawawa ta hanyar koyar da su innaka lallai kai Allah antal azizu kai ne mabuwayi alhakimu mai hikima wannan addu'ar kamar yadda na gaya mana Allah ya karbe ta kuma sai ya karbe ta akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tabbata a hadisi wata rana sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai menene asalin tarihin labarin ka sai ce ana wasu adi ibrahim ni asalin somin tabi na farkon tarihi na addu'ar kakana ibrahim ce domin shine ya roƙa wannan gari cewa Allah ya samar da zuri'a musulman a garin sannan cikin zuri'ar musulma kuma a samu annabi kuma annabin ɗan cikin wannan zuri'ar kuma ɗan garin to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamai suka ce shine Allah ya faɗi inda ya amsa addu'o'in a wajaje daban-daban a cikin alqur'ani kamar a cikin ayat suratu ali imran yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin haka a suratul juma yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin a tarihi mutanen larabawa ba a taba samun annabi a cikin su ba manzo Allah shi kadai ne annabi balarabe dan makka da aka taba yi a tarihin duniya wanda zaka ga sauran makotan garin makka wanda su ma larabawa ne na tantala tale an yi annabawa a cikinsu kamar kasar yaman an yi annaba da yawa a ciki annabi hudu an yaman ne wa zukur aka adin iz zara qaumahu bil ahqab ahqab a yaman take haka su suna da annabawa samudawa adawa mutanen jordan an yi annabi lutu a wajen duk sauran yankunan wanda su ma a tarihi larabawa ne amma su larabawan ƙaryar garin makka su ba a taɓa annabi a cikinsu ba manzo Allah shine farko bayan Isma'il Isma'il ko ba dan garin bane zuwa yau amma ɗan garin haifaffen garin to manzo Allah shi kadai ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka malamai suka ce wannan addu'ar ta fada ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ya amsa ta to sannan malamai suka ce anan Allah madaukakin sarki ya ce yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah shi wannan manzon cikin aikin da zai wa mutanen garin karantar da su ayoyi to anan sai Allah ya amfani da kalmar yatlu daga at tala yatlu tilawatan qara'a yaqra'u qira'atan aka ce yana koya muku yadda ake karantawa to ashe wannan yana nuna hatta balarabe yana bukatar sai an koya masa yadda za a karanta qur'ani ballantana kai baki shi qur'ani tare da larabci ne amma ko balarabe sai ya koya saboda akwai kalmomin da da yawa a qur'ani yadda ake faɗarsu daban da yadda ake faɗarsu a larabcin wajen ƙur'ani da ka dole ne matakin farko ko ma waye kai ka koyi karatun alƙur'ani ko balarabe ne gaba da baya kuma za ka sha mamaki a yanzu za ka zaunar da balarabe ɗan balarabiya jikan balarabe jikan balarabiya amma bai iya karanta ƙur'ani ba saboda bai koya ba ba zai yi takama da cewa ai yare na ne na iyaye da kakanni ba a'a shi yasa za ka ga shi ƙur'ani ɗan na koya ya fi ɗan na gada ne ƴaƴan baƙaƙe daga nan Najeriya sai su koyi Qur'ani sai su je har Saudi Arabia sai su kayar da ƴaƴan Larabawa a gasar Qur'ani saboda ka'idar Qur'ani sai an koya shi kansa manzo Allah sai da aka koya masa shine wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya saukar maka da littafi ya saukar maka da hikima ya koya maka abin da baka sani ba abin da bai sani ba shine alqur'ani Allah ya koya masa malaika jibril ya karanta masa ya iya karantawar sannan kuma aka yi masa bayanin ma'anoni wannan shine mataki to sannan na farko sannan abu na biyu sai Allah ya ce wayu allimuhumul kitaba kuma yana sanar da su littafi can ya tilo alaihim ayatika nan wayu allimuhumul kitaba da ayatika da kitaba fa duk abu ake nufi qur'ani ne to amma can ana koyar da karatu nan kuma ana koyar da ne sanin ma'ana kenan shi qur'ani dan ka koyi karanta shi baka gama ba har yanzu yanzu akwai sauran aiki rabi ka ci sauran cikon rabin shine kuma ka koyi sanin ne ma'anar an gane ko to da ka annabawa sun karantar da yadda annabi ya karantar da yadda za a karanta bakin qur'ani sannan kuma yayi sharhin ma'anonin shine yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitab to sannan sai Allah ya ce wal hikima kuma yana koyar da su hikima hikima ba ita ce ka ba ba kuma ita ce alkitabu ba wani abu ne daban kuma shi ma yana daga cikin abin da Allah ya ce annabi yana koyarwa to meye hikima imamu shafi a cikin littafinsa ar-risala ya ce, duk malamai sun haɗa kan cewa duk inda kalmar hikima ta zo a qur'ani tare da al-kitab to hikima ana nufin sunnar annabi sawa'ai in manzon Allah ne ana nufin sunnar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad in kuma wani annabin ne ake magana a kansa sai aka faɗi kitabu da hikima to hikimar ana nufin sunnar shi wannan annabin ita dai sunna ko hikima in ambatanta ya zo tare da alkitab ana nufin bayanin da annabin da aka ba littafi ya yi game da littafinsa don a fahimta domin kowane an fahimta wa zanna ilayka zikira lito bayyana linnafi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da littafi don kai mutane bayanin abin da aka saukar maka to da haka malamai suka ce wannan yake tabbatar da cewa lallai lallai ƙur'ani shi kaɗai ba zai gamsar ba sai an haɗa shi da ne sunna ba yadda za a yi ka fahimci qur'ani ba tare da ka haɗa da bayanin annabi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya dora wa nauyin yayi bayani inda a ce ba wani abin da zai rudar Allah ba zai ce ai bayani ba kuma ba yadda za Allah ya ce ayi bayanin kuma a ce annabin bai yi ba yanzu waɗanda suke cewa ku ba su yarda da sunna ba ba su yarda da hadisai ba su kawai qur'ani suka yarda da shi abin tambaya annabi bai ce komai ba kawai zuwa ya ba mu qur'ani ya juya muƙaddara kawai da ya zo ta yi ungon ku na tafi to ina ungonku na tafin take amma fa suciya suke kwata-kwata manzo Allah bai ce komai ba komai kawai ƙur'ani ya isa wanda mun san akwai abubuwa da yawa wanda ƙur'ani bai yi bayanin su dalla-dalla ba tun ba ka hada da hadisai ba ba za ka taba iya fahimtar su ba yanzu mu dauki cewa sallah ƙur'ani dai ya yi mana maganar ai sallah ai sallah amma ba inda qur'ani yake asuba raka'a biyu ce a zahar raka'a hudu ke magariba hudu ke isha hudu ke ta inda qur'ani ya faɗi wannan kawai ta yi min sallah to ai na aka samu adadin raka'o'in sallolin sai ka koma ne sunna ba inda qur'ani ce idan kai ruku'u a sallah ka dago duk qur'ani ta ake ayi ruku'u amma ba a dago warka'u ma'ar raki'in wanda ya yi sallah a sai ya ruku kuma ya dago to ba da qur'ani ya aiki ba sai da ya shiga sunna ko ka ki ko ka so ba inda qur'ani yake in an yi sujjada a dago ce dai ayi sujjada wasjudu amma bi ce a dago ba da haka duk wanda ya sujjada ya dago to ya bi sunna ko ya yadda ko bai yadda ba duk mutumin da ya je aikin haji sai ya fi bakwai to ya yi aiki da sunna domin ƙwar'ani ta yi yi amma bai faɗa adadi ba kawai ƙwar'ani ta yi ifi na ko wani wal yatawafu bil baitil atiq yi ɗawafi. amma bai ce kaza ba kuma bai ce ɗawafin nan sai da alwala ba duk mutumin da ya je aikin haji sai ya cire kayansa na gida sai ya sa harami aiki ya da sunna ba inda ya ce a cire kayan gida a sa harami duk mutumin da ya yi aikin haji a watan zulhijja ya yi tsayuwar arfa a ranar tara ga wata da sunna ya yi aiki qur'ani ta yi kawai a aikin haji amma bai faɗi watan ba bai faɗi ranar tsayuwar arfa ba to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan birjik wanda ba yadda za a yi ka iya fahimta suka gane su in ba sunna ba duk mutumin da yake azumin watan ramadana kuma yake yin kwana talatin sai da ya amfani da sunna domin ƙur'ani bai ce a yi talatin ba ko ashirin da tara kawai ta yi shaharu ramadana lazi unzila fihi qur'an a watan ramadana naka in kwana ɗaya ma kai inda doron ƙur'ani ne ka bi ƙur'ani amma ka cika ka kai wata to wannan sai ka koma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga waɗanda suke cewa su ba za su bi sunna ba su ƙur'ani sallar su ta sha bamban aqida ɗaya ce amma kuwa da yadda yake sallar ta idan ka je waɗansu a wani garin sai su ce su ai in sun yi ruku'un da mun ba sa dagowa wucewa suke yi ai ƙur'ani bai ce a dago ba wani kuma sai ce a ai a wannan ba matsala ai ita sallah dama an gaje ta ne iyaye da kakanni sai sunna kenan wane ya jiga wane wane ya jiga wane ai shine sunnar har akai ga annabi ka ya ƴan uwa mu gane wannan fata ce da halaka manzo Allah ya faɗa dama a ƙarshen zamani za a zo waɗansu mutane su zo suna cewa ba ruwansu da sunnata manzo Allah ya ce ku saurara ku ji ni an bani qur'ani da irin sa tare da shi me irin sa tare da shi shine sunna ubangiji ya tabbatar qur'ani wahayi ne kuma ya ce maganganun annabi ma wahayi ne qur'ani kuma daban maganganun annabi daban wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma Ƙur'ani ne ce wa ma kuma rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya kawo muku ku karba wanda ya hana ku ku hannu. sannan sai mu zo a ka'ida ta lugar larabci idan aka ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikima Allah ya saukar maka da littafi kuma ya saukar maka da hikima aka raba tsakanin su da wawo ya nuna alkitabu shay wal hikmatu shay'un akhar kamar kai ne a hausa ka ce ado a inda ado tanimu ne to ba ka buƙatar ka sa harafin adafi ka raba sai ka ce ado tanimu in ka ce ado tanimu to an san mutum ɗaya ne ma'ana ado ɗan gidan tanimu amma ado da tanimu to ado daban tanimu daban to shine fa abin da Allah ya yace wa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafi yana sanar da su hikima kaga littafi daban hikima daban me littafi shine alqur'ani me hikima shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya maimaita irin wannan aya a wajaje daban-daban kamar yadda muka yi ishara ta fuskar hada alkitabu da alhikima wallazi ba aka fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma laqad manna Allahu علمهم الكتابة والحكمة التي أن يهصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتابة والحكمة a haɗa alkitabu da alhikimatu a ƙur'ani suna nan da dama kuma ana nufin alkitabu shine ƙur'ani alhikimatu kuma ana nufin sunna ta annabi wacce take bayanin alƙur'ani to amma kalmar hikimatu tana zuwa ita kaɗai babu alkitabu to in ta zo ya danganta da mahallin da ta zo gwagwadon yadda za a fassara ta a cikin suratul baqara nan gaba kaɗan ubangiji zai gaya mana yu'til hikmata ya sha wa hikimata yu'til hikmata faqad utiya khairan kasira. Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama hikima a nan abdullahi ɗan abu zai ce shi ne ilimin sanin alkur'ani wa man yi utar hikimata duk wanda aka ba shi hikima faƙar utiya khairan kasira an ba shi alheri mai yawa to haka nan a kissar annabi dawud Allah ya ce wa ate nahu hikimata wa faslal khitab mun ba wa dawud azanci da rarrabe zance ma'ana cikin annabawa masu fasahar magana akwai annabi dawud a ciki alaihi salatu wassalam to da hikima tana zuwa da wasu ma'anonin ba wannan ba amma da in dai ta haɗu da alkitabu to hikima ana nufin sunna da haka ubangiji madaukakin sarki yace yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab to sabbin kalmar wa yuzakkihim at-tazkiya malamai suka ce shine tsarkake daudodin zuciya ma'ana manzo Allah cikin abin da yake yi wa mutane yana koya musu abubuwan da in suna yi daudar zuciya za ta rabu da su kamar girman kai kamar hasada kamar ƙyashi Kitiya, to idan annabi yana koyar da mu ɗabi'un da muna yi za su raba mu da su mutumin da yake kaza yana kaza zai rabu da girman kai mutumin da yake kaza yake kaza zai rabu da munafurci wannan yana daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sifofinsa da Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da shi na ayyukan da yazo yake yi shine al-Imam Ibn Kathir yace ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والهكمة يعني السنة يتي قاله الحسن وقتادة ومقاتل ابن هيات وأبو مالي وغيرهم معنى كلمة ويعلمهم الكتاب الكتاب تنشيني القرآن yace wal da aka ce hikima kuma yace ya ani sunna yana nufin sunna yace wannan shine maganar da al-Hasan al-Basri ya faɗa cikin tabi'ai da Qatada da Muqatil ibn Hayyan da Abu Malik da ma wasu su sannan yace wa qila al-fahmu fi ad-din a wani kaulin an ce al hikima shine fahimta addini sai ce wala munafa ko da haka aka fassara babu cin karo domin hadisan manzo ke su suke fahimtar da mutane addini to sannan yace wai zakihim qala ali ibn abi talha ali ibn abbas ali dan abi talha ya rawaito daga abdullahi ni ta'at Allah annabi yana tsarkake zukatan mutane ta hanyar koya musu da'a ga Allah abu kaza in kai sakamakon haka Allah sai ya tsarkake ka daga wata mummunar dabi'a ya hada ka da wata kyakkyawar dabi'a da kyakkyawan halayya sai Allah ya ce ni ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فهم نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim babu wanda zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim illa man safiya nafsahu sai wanda ya wawantar da kansa da kansa ma'ana irin waɗannan kyawawan ɗabi'u da ake faɗa na annabi ibrahim da kyakkyawar aƙidarsa da kyawawan halayensa da kyawawan mu'amalolinsa idan ka ji in dai kana da hankali da tunani ya isa ka so shi ya isa ka koyi da shi shi yasa ibrahim har yahudawa tutiya suke ai ibrahim namu ne har nasara tutiya suke ai ibrahim namu ne har guzawan makka wanda suka ce ba allah amma sanin kyawawan ɗabi'un annabi ibrahim suka ce ibrahim namu ne nagari na kowa mugu sai mai shi da haka ibrahim allah ya masa kyakkyawar ɗabi'a ya masa kyakkyawar halayya ya sanya shi ya zamo jajirtacce akan gaskiya mai ƙoƙarin kamanta adalci to shine Allah yake cewa duk wanda kaga yana kyamatar tafarkin Ibrahim ma'ana halaye irin na Ibrahim aqida irin ta Ibrahim mu'amala irin ta Ibrahim to ba mai yin wannan illa man safiya nafsahu sai wanda ya wawantar da kansa da kansa ma'ana ya mai da kansa da kansa wawa to wawa shine wanda bai san abin da zai masa amfani ba shi yasa baya yi sai kaga yana yin abin da bai da amfani saboda bai da wayo bai da tunani amma duk mai hankali da tunani to duk abin da ya san zai masa amfani baya wasa da shi baya sakaci da shi a larabci akan ce ragiba anka ana nufin an tsika an tsika akan ce kuma ragiba fika ana nufin an soka ma'ana shi kalmar ragiba a larabci tana iya ma'ana ta e da kuma ma'anar a tana iya ba da ma'ana kyakkyawa da kuma mummuna ma'anarta shine wani lokaci takan zo da ma'anar so wani lokaci ta zo da ma'anar ki to amma abin da yake fayyace ma'anarta shine harafin da ya biyo baya idan a larabci balarabe ya ce da kai inni ragibin anka ma'ana ba na son ka amma idan ya ce inni ragibin fika ina son ka da idan ragiba ta zo an ta zo bayanta tana nufin ki idan ragiba ta zo fi ta zo bayanta tana nufin so shine manzo Allah yake ce kamar ragiba an sunnati falaita minni duk wanda ya ki sunna ta to baya tare da ni da haka Allah ya ce wa man ragiba an millati wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa ubangiji yace wala qad istafainahu fi dunya shi ibrahim dai mun riga mun zabe shi tun daga nan duniya mana yana daga cikin bayi zabaku da Allah ya zaba a duniya yayi musu manzanci inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin waɗannan tushe guda hudu su ne tushe na dukkanin annabawa duk wani annabi bai fita daga nan ba ko dai ya zama ɗan adamu ne kai tsaye na tsako adamu ne ya haife shi ba wai daga cikin jikoki ba ko kuma ya zama daga cikin jikoki kamar irin su annabi idris kaga jika ne na annabi adamu irin su annabi shisu jika ne na annabi adamu to sannan ko kuma ya zama ya biyo tsatsan annabi nuhu shine wa nuhan kamar shi kansa nuhu din da duk annabawan da suka biyo bayan nuhu ɗaɗan nuhu ne har ibrahim da sannan wa'ala ibrahim ko kuma da iyalan ibrahim shi kansa ibrahim ɗin da wanda suka biyo bayansa ko dai ta hanyar ɗansa ishaqa shi da aka yi bayansa to cikin ƴaƴansa ne da sannan wa'ala imrana ko kuma ya zama cikin zuri'ar gidan imrana imrana shine mahaifin na na maryam wa maryam ibnata imrana allati ahsanat sardaha to da ka Allah madaukakin sarki ce wala qad istafainahu fid duniya? Ibrahim kan dai mun zabe shi a duniya ma'ana mun sanya shi annabi Allahu ya tsafi min al mala'ikati rusulan wa min an to Ibrahim yana ciki shi yasa Allah ya ce wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin zikirar dar wa innahum indana lamina al mustafaina al afyar tuna eh, bayinmu na musamman ibrahim da ɗansa ishaqa da jikansa Yaƙo. ubangiji maɗaukacin sarki ce inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrar da mun keɓance su da wata kyauta ta musamman shine mun bar musu kyakkyawan ambato a duniya duk wanda zai ambace su sai dai ya ce madalla ya ce alasan barka dalla ya ce wa innahum indana a wajen mu laminal mustafain al akhyar suna cikin zababbun bayi kuma mafifita ubangiji ya ce wa innahu fil akhirah kuma in an je lahira shi ibrahim lamina na yana cikin annabawa ma'ana annabi ibrahim ya ci duniya kuma zai ci lahira Allah ka sa mu ma nan mu ci can kalmar mina as-salihin malamai suka ce lafazin as-salihin shi ma yana da wata ka'ida wadda ya kamata a lura da ita sosai a Qur'ani ita dai kalmar salihin tana nufin bayi na kwarai to amma duk inda Allah ya ce bawa na kwarai a Qur'ani ko bayi na kwarai ba tare da ya ambaci annabawa ba to annabawa yake nufi Ya haka anan da yake wa innahu fil akhirati lamina salihin ibrahim a lahira yana cikin salihan bayi ana nufin yana cikin annabawa an gane ko domin annabawa su ne kololuwar salihan bayi shi yasa annabi yusuf yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهقني bisalihin salihin yana nufin bin nabiyyi haka Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin ay min al-anbiya to amma idan aka hada kalmar as-salihin da kalmar anbiya a aya daya a waje daya to salihin ana nufin wanda ba su kai annaba ba annaba kuma wanda suka wuce sauran salihai kamar yadda Allah ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqa kaga anan salihai sune masu mataki na hudu na hudu a ƙasa annabawa sune na farko siddiqai sune na biyu shahidai sune na uku salihina sune na hudu to da haka dai ubangiji anan da yace wa innahu fil akhirati lamina salihin ay lamina nabiyyin sai Allah ya ce إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله يقول إذ كتنا مسو يا يند قال النبي إبراهيم أسلم مي قوية قرين سلما قال سي إبراهيم يتي أسلمت لرب العالمين na sallama na miƙa wuya ga ubangijin talikai mana Allah maɗaukakin sarki yana shaidarsa da cewa in ya ba shi umarni baya ja da ya ce yi sai ce na yi an gane ko to sannan malamai suka ce da ya ce ƙala lahu aslim ƙala aslamtu li rabbil alamin mi kauya ya ce na mi kauya ga ubangijin talikai ma'ana wannan ba yana nufin kawai ya ce masa musulunta ba yana nufin duk wani abu da ya ce masa yayi baya ja duk wani abu da ya ce masa yayi baya tantama shi yasa a baya can yace wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun kuma yace wa ibrahim allazi waffa ana duk abin da Allah yace ibrahim yayi to ibrahim baya kasa a gwiwa yana mi kauya yana yi nan take baya ja ga Allah subhanahu wataala shi yasa a wata ayar yace inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin ni na mi kauya wanda ya kaji sama da kasa ina mai daidaituwa akan tafarkinsa da ɗaini bana daga cikin mushirkai. ibn kasir ya ce ya kulu tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da buwaya yana faɗa ne raddan alal kufari yana mai mai da martani ga kafirai fi mabtada'uhu cikin abin da suka kirkira da sunan addini wa haddathuhu kuma suka fare shi min shirki billahi na shirka ga Allah al mukhalif li millati ibrahim wanda ya saba wa tafarkin annabi ibrahim haka da Allah yake wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa wa laqad safaynahu fid dunya wal akhirah wa innahu lil akhirati kamar Allah yana wa yahudawa habaici ne kun zama wawaye tunda kuka saki tafarkin annabi ibrahim tafarkin annabi ibrahim shine sallama wa Allah kuma Allah ya zaɓe shi a duniya a lahira ma yana cikin annabawa kamar an ce da Allah to me yasa ka zaɓi ibrahim to shine sai ce iz da lahu rabbuhu aslim duk abinda Allah ya sa shi sallama yake baya ja to da haka ibnu kasir yace anan kamar habaici Allah yake yi yana gayawa yahudawa magana da suke tutiyar su na Ibrahim ne amma a baka amma aikin su da na Ibrahim ya sha bamba to sannan da yace wa man rabu an millati Ibrahim yace ai zalama nafsahu bi safihi wa su'i tadbirihi bi tarki al-haqq ila ad-dalal mutumin da ya zalunci kansa da kansa ta hanyar jefa kansa cikin yin ayyuka miyagu wanda ya san za su kai shi su cutar da shi ko su baro shi ta yadda ya saki gaskiya ya kama bata kala abu aliya arrayahi wa qatada abu aliya arrayahi da imamu qatada ibnu da'ama a sadusi sun ce nazalat hadhihi al-aya fil yahud wannan ayat tana magana ne da yahudawa cewa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa yace ahadafu tariqan laysa min indillah suka kirkiro wadansu abubuwa da sunan addini wanda ba daga Allah suka samu su ba wa khalafu millata ibrahima fima akhaduhu suka saba wa tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam cikin abin da suka rika da sunan addini shi yasa Allah yake ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikeen sannan ibnu kasir ce idh qala lahu rabbuhu aslim ay amarahu Allah bil ikhlasi lahu da Allah ya ce da shi sallama abin nufi ya hore shi da yin ikhlasi ikhlasi shine yin abu dan Allah wal istiflab da sallamawa wal inqiyad da jawuwa fa ajaba ila zalika shar'an wa qadara shi kuma annabi Ibrahim ya amsa wa Allah a shari'ance da kuma a duniyance mana cikin komai nasa baya yin sabanin abin da Allah ya sa shi sai Allah ya ce wa إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يتوصى بها إبراهيم sai annabi ibrahim ya yi wasici biha da ita wannan kalma wace ce kalma ita ce aslamtu li rabbil alamin ma'ana kalmar miƙa wuya ga ubangijin talikai to sai annabi ibrahim yawa ƴaƴansa wasici da ita cewa ku miƙa wuya ga Allah duk abin da Allah ya sa ku ku yi duk abin da ya hane ku ku hannu da haka ibrahim yawa ƴaƴansa wasici biha da ita wannan kalma wa yaqubu haka shi ma annabi yaqub yayi wa nasa ƴaƴan wasici da ita wannan kalma to akwai ƙira'ar da take karantawa wa ya aquba akwai da take karantawa wa ya aqubu idan ka karanta ƙira'ar wa ya aquba ma'ana annabi ibrahim yewa ƴaƴansa na cikinsa isma'il da ishaqa da sauransu wasiki da cewar ku zama musulmai ku zama masu miƙa wuya ga Allah to sannan wasiyar sai da yawa hadda jikansa yaqubu domin yaqub shi ba ɗan annabi ibrahim ba ne jikansa ne ta hanyar ɗansa ishaqa shine Allah madaukakin sarki cewa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila mun ba shi ɗa mai suna ishaqa da jika mai suna yaqub ƙari akan da ishaqa to idan mun karanta da wannan kira ta wa yaquba ya zama shi yaqub yana cikin waɗanda ibrahim ya wasiya to nan ya tabbata yaqub ya riski ibrahim da rayuwarsa jikansa ne kuma sun haɗu wanda wannan kuma akwai jayayya tsakanin malaman tarihi akwai malaman tarihin da suke ganin annabi yaqub bai ga annabi ibrahim ba amma dai an yi wa annabi ibrahim albishir da cewa za a haifa masa ɗa mai suna ishaqa kuma shi ma ishaqan zai haifi yaqub wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub to naka ya san labarin cewa ɗansa ishaqa da za a haifar masa wanda shi ma lokacin ba a haifa ba idan aka haifar masa shi zai girma shi ma kuma zai haifi ɗa sunan ɗan kuma yaƙo to anan malamai sun fitar da fiƙihu da yawa fiƙihun farko suka ce ana iya sa sunan ɗa tun ba a haife shi ba domin annabi isa tun mahaifiyarsa ba ta da cikinsa Allah ya turo mala'ika ya gaya mata cewa za ta haihu sannan ga sunan ɗan haka ana raɗa suna tun ba a haifi ɗa ba sannan jikan ma shi ma tun ma ba a haifi ubansa ba ya girma ya haife shi shi ma aka sa masa suna to kuma wannan shine ya faru hatta ga nana Maryam mahaifiyar Annabi Isa tun ba a haife ta ba mahaifiyarta take burin ta sa mata suna to sannan kuma bayan ta haife ta din duk da ta ga ba abin da take so ta haifa ba amma dai bata canja sunan ba sai ta sa mata suna domin sunan Maryam suna ne na maza amma kuma aka sawa mace saboda ana so ta cika burin abin da ake so da ita din na rayuwa shine hidimar addini kalmar maryam a yaren yahudan a yaren injila abin da yake nufi khadimur rab da yi wa Allah hidima da haka ita mahaifiyar na na maryamu tintini tana so ta samu ɗa namiji wanda za ta sanya shi ya zamo mai hidimar addini to kuma sai Allah ya ba ta ya mace amma duk da haka bata canja sunan ba فلما وضعتها قال ضرب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ذاك ما لم يسكت دي أنا إيسا سنا كافن أهي فتا ذاك النبي إبراهيم آه النبي إسحاق آه النبي يعقوب duk an sa sunansa kafin a haife su to sannan abu na biyu akwai malaman da suke ganin a'a lallai yaqub ya ga ibrahim sun haɗu suka ce domin in bai gan shi ba to me ne albishir ɗin albishir ɗin bai da ma'ana yanzu kamar kai ne a ce da kai za ka samu naira dubu kuma sai baka samu ba to me amfanin faɗa me amfanin baɗi ba rai ai shi albishir ana maka shine dan me dan ka samu amma a gaya ma abin da ba za ka samu ba to ai ya zama kwalela kenan Allah kuma ba zai yi kwalela ba da haka da Allah ya ce mun ne maka albishir da za ka samu ta isa haka kuma bayan sa za a samu yako suka ce wannan ya nuna sun haɗu da sannan ayat suratul anbiya ma Allah ya mun bashi to zai yi a bashi baya nan wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan mun bashi da ishaqa kuma mun bashi yaquba kari akan ishaq to da dai ibnu kafir da wasu daga cikin malamai sun furin jayar da cewa lalle annabi yaqubu da kakansa ibrahim sun haɗu sun yi zamani sun ga juna to shi yasa da ibrahim zai mutu cikin waɗanda yawa wasiya hadda jikansa jikan shine ne ya masa wasiya da addini kamar yadda ya wa 'ya'yansa na cikin wasiya an gane ko shine malamai suke cewa wannan yana nuna ashe uba shi Allah ya tsora wa nauyin ya kula da 'ya'ya kuma in 'ya'yan suka yi 'ya'ya su ma to nauyin ya sake ɗoruwa a kansa mana yanzu baka cewa ɗanka da kai masa tarbiyya har ka kai yayi aure yanzu ba kai ba shi ko rabu a'a har yanzu ba a rabu ba idan ya haifi ɗa wannan ɗan da ya haifa shi ma yana cikin ‘ya'yanka shi ma yana cikin nauyinka shi ma in ka ga yana ba daidai ba dole ka tsawatar masa domin jika ɗa ne an gane ko to sannan kuma ga ita wannan kira'ar da ta karanta wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaquba ibrahim ya wa ƴaƴansa wasiya har ma da jikansa yaqub yace ya ya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun to amma a kira'ar a ƙubu abin nufi shi ibrahim yi wa nasa ƴaƴan wasiya shi kuma jikan Yaƙubu shi ma yi wa nasa to za mu zo mu ji ita ita tasa wasiyar yaƙub din domin a nan ta ibrahim kai ake magana in mun karanta da wannan kira'ar a ƙubu to Yaƙubu ya zama jumla musta'anafa wawun din wawul fi ne ma'ana sabon zance ne maganar baya ta gama cika ai zalika wasa ba ne shi ma yaqubu yi wa nasa ƴaƴan wasiya to amma shi tasa wasiyar ba a zo kanta ba tukuna ta ibrahim ita ce ake magana a kanta ita ce inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna ko illa wa antum muslimun to shine Allah madaukakin sarki ce wasa biha ibrahim bani annabi ibrahim yayi wa ƴaƴansa wasiya to sannan malamai suka ce wannan ya nuna hatta annabawa suna wasiya to amma zaka ga akwai bambanci tsakanin wasiyar ba ga garin mutane da wasiyar annabawa su annabawa in za su yi wasiya ta ya za a yi ne da sha'anin addini ba ya za a yi da sha'anin kuɗi ba saboda su babu maganar kuɗi a cikin wasiyarsu saboda su ba a gadarsu hadisi ya tabbata manzo Allah yake matar inna la nurasu ma tarakanahu fa huwa sadaqa mu annabawa ba a gadan mu duk abin da muka bari sadaka ake rabawa musulmai amma ba a raba shi da sunan gado to da duk wasiyar da kaga annabi yayi sai dai magana akan addini yasa yana daga cikin wasiyoyin manzo Allah sun salma as-salata salata wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah kuma ku kula da abin da hannunku ta mallaka abin da hannunku ta mallaka ana nufin ya'yanku da bayinku ku kula da haƙƙinsu dukiyar da Allah ya baku ku sauke haƙƙinta na zakka wannan ita ce wasiyar annabawa wannan kuma ita ce mafi girman wasiya wanda galibi wanda ya damu da wasiyar kuɗi zaka ga bai damu da wasiyar addini ba shi abin da ya fi damuwa ya bar musu gida a dubai a ingila a amerika a abuja a kaza a kaza amma bai damu in ya mutu su yi sallah ba kuɗin ya fi damuwa da su bai damu in ya mutu su zama musulmi ko su yi yarda ba shi wannan ba shine ajandarsa ba ajandarsa dai ya bar musu kuɗi wannan asara ce ka bar wa ɗanka tarbiyya ya fi ka bar masa abin duniya kai ma da kake da abin duniya in an ba a tarihi kai ma ba gada kai ba albarka aka bar maka da tarbiya sai ka zo ka samu abin duniya to kai ma ka bar wa 'ya'yan albarka sai Allah ya musu abin duniya kai baka isa ka azurta dan adam ba idan ka bar ɗanka ba tarbiya ko nawa ka bar masa na kuɗi sai ya lalata su kuma wahalar rayuwar da kake tsorace masa sai ya ta nawa ne 'ya'yan sarakuna da aka bar musu maɗuɗin dukiya amma ya sun zama talakawa na yanka da wuka saboda ba a bar musu tarbiya ba ana bar musu kuɗin farkon abin da suke fara yi bayan iyayen sun mutu sai su fara yawon duniya daman yana jiran abin ya mutu ya tafi kaza ya je kula kaza na duniya a shagiya ya biya kuɗi kyauta a biki kaza ya ɗau nauyi saboda ba abin masa tarbiyya ba kuɗin aka ban masa sai ya cinye su a lokaci guda ya lalata su kuma in baka yi wasa ba daidai dai tuna Allah ya maka rahama ya maka addu'a ba ruwansa ya'ya nawa ne iyayensu suka musu ba su bar musu tarbiyya ba suka bar musu kuɗi amma a ƙarshe sai da kuɗin ya zame musu bala'i a ƙarshe daidai da addu'a ba sa iya iyaye a ƙarshe su biya wa iyayen wani bashi ma ba za su iya ba ko su ɗauki dukiyar su bayar a yaɗa addini ba sa yi wani abu ya taɓa faruwa a Kano na ban mamaki wani attajiri yake ba da labari wata rana wata hulɗarsa ta kuɗi aka ci masa kuɗi ya tura lauyansa lauyansa yake bi masa kyastar to sai aka zo wata gaba da alkali ya ce dole ne kuɗin sai ya zo to shine alhajin kawai sai ya tafi kotu da ya je kotu sai ya zauna a gefe yana kallon shari'a kan a zo kan shari'arsa ya ce sai aka kira 'ya'yan wani attajiri ya san mutumin ya mutu ya bar kudi da yawa da aka zo wani mutum ya zo ya ce yana bin babansa kudi kuɗin idan an cire daga kuɗin uban an biya masa bashin duk da haka kuɗin da za su gada ba ƙaramin kuɗi ba ne amma wallahi ƴaƴan duka suka ce ba za mu biya ba daga mai cewa to shi tun da bai biya ba ba shi ke nan ba ai bai rubuta ba ai kaza kaza yace sai wani yaro ɗaya ga daga cikin yara sai tashi yace ranka ya dade ni a ɗiba a nawa a biya masa yace to tun daga nan sai na ɗau darasi sai na san ashe alheri in ba kai ba yana da wahala a yi maka yanzu wani tunaninsa ya mutu shi a gina masa masallaci ka gina kayanka da kanka kanka tafi amma ka bari sai ka mutu su gina maka wallahi ba tabbas bane ba ka biya bashin ka tun kana da rai kanka tafi amma ka bari sai ka tafi su biya ma ba tabbas bane ba yace a wannan lokacin da yake shi wannan dan Allah ya nufe shi da arziki shi wannan mai kudin da aka zo kansa aka ce shari'ar alhaji wane wane ya tashi kai ne kaza kaza eh bayan an gama tasa shari'a sai ce to ranka ya dade ina da magana yace da alƙalin yace wannan yaron da ya biya wa babansa kuɗi bashi yace wannan kuɗin a mayan masa ni na biya wa uba kuma adadin kuɗin na ƙara masa kaga sun kisi wa babansu wani ɗan abu kaɗan na kuɗi da ba su da tarbiyya ba su da raba ta yake a biya a ƙarshe Allah ya biya kuɗin sannan kuma an dawo masa da minkin su wannan attajirin tun daga nan da ya dawo gida duk inda ya za a yi wani aikin alheri sai ya kai gudunmawa Ya shi ma yana tunanin in ya mutu za a yi masa ne amma yanzu Allah ya so shi da alheri ya ga kiri da mutu in fa ka mutun nan ba za a yi masa ba wani babban attajiri a Kano ya kira ne yake gaya min wannan yace malam ba wani gida ina gaya maka babba na arziki face sai ka samu a gidan akwai yan gidan da suke fatan mai gidan ya mutu dan su ci gado cewa Allah ya kargiwa a sha nama waye giwar wai babansu ba za ka ji ɗan kafa yana cewa abokinsa yana ina lamba biyar ɗinku me lamba biyar mai tsaron gida ai wai mai tsawai kai gadi kake yi kai da tun kana da rai Allah ya nuna maka wannan ba za ka yi wa kanka karatun tanisu ba sannan malamai suka ce yana daga cikin abin da ya zama wajibi mu yi wa kanmu da kanmu wasiya kafin lokaci ya yi shine duk wani haƙƙi da ka san na wani akan ka rubuta duk wani haƙƙi da ka san kana bin wani ka rubuta sannan duk wani abu da ka sani wanda ya shafi addini wanda bayan ka za a shiga rigima a kansa ko yi bayani yana daga ciki sau da dama muna fuskantar wannan kalubalen ban sani ba ko abuja ko kuna samun wannan mutum zai mutu a wanda zai masa sallah kila wani kaninsa yana ga wanda zai masa sallah kila wani liman ya zo da wuri ya ce ni zan masa sallah to yana daga cikin abin da zaka raba rigima kai da kanka ka ce in na riga liman wani mutuwa ya yi min sallah an gama saboda wani lokaci za ka ga a 'ya'yanka akwai wanda ya fahimci sunna akwai wanda ba ya fahimci sunna ba to kowa yana ganin gawar ubansa ce yana da haƙƙi to sai ka zo ka ga a rigima wani lokaci ka ga rigimar har akan gawar za ta kare ana fuskanta wannan ko shakka babu yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye yana daga cikin abin da ya kamata mu wasiya akan sa hatta makabarcin da muke so abin ne mu magabata har likkafanin da za a yi musu har makabartar da za a binne su har wanda za su yi musu sallah duk suna faɗa amma mu saboda san duniyar mu ne yawa ba ma so ma a rinka maganar wasiya ha ba malam wasiya kuma ina shirin gobe zan tafi Dubai yo oda gobe zan je China oda to ba ruwan mutuwa kana aikin ka ne tana tata ana bikin duniya ake na kiyama da haka mu kiyaye irin waɗannan abubuwa waɗansu malamai suna ganin cewa yana daga cikin abin da ya zama wajibi mutane su wasiya shine hatta yadda kace so a yi maka bayan ka mutu musamman ta abin da ya shafi zaman makoki ko wani abu zaman makoki ba addini bane amma ba laifi bane dangin mamaci su zauna dan a zo a yi masa gaisuwa kowa ya gaisuwa ya tashi ya kama gabansa amma ba a zauna a kafa da bakira ba domin wannan abin da ake ya saba wa shari'a kukan mutuwa ba addini ba ne, amma akwai mutanen da zaka ga in sun mutu ai tai musu kuka to idan ka san a danginku ana zaman makoki ka san a danginku ana kukan mutuwa ka rubuta da kanka ka ajiye ni idan na mutu kar ai mun zaman makoki ni idan na mutu kar ai mun kuka idan kai wannan ka fita idan ka mutu suka yi zaman makoki duk zulubin da suka ɗauka nasu ne idan ka mutu suka yi kukan mutuwa duk zunubin da suka ɗauka nasu ne amma ka san ana yi a danginku ba ka hana ba ba yi wasiya kar ai maka ba sai ka mutu aka yi maka to zunubin a kanka manzala ce innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayyi alayhi lalle mamaci ana masa azaba da kukan da rayayyu suka yi masa wannan ko shakka babu ba karamin hadari bane ya kamata mu tsirar da kanmu mutum muna da rai tun lokaci bai kure mana ba sannan ya yi uwa masu albarka yana daga cikin abin da ya zama wajibi mai wasiya a kansa ne abin da ya shafi yadda 'ya'yanmu za su kasance idan na mutu ɗana wani a yi masa kaza ɗana wani a yi masa kaza idan na mutu ban yadda ɗana wani a yi masa kaza ba ban yadda ƴata wancan a yi mata kaza ba wannan abu ne mai matuƙar kyau Shi ne wasiyar addini to sannan su kansu siyaran ka rinka matso da su in na mutu ku yi kaza yana daga cikin zancen da yaro yake riƙewa sosai baya manta da shi maganar da ubansa ya gaya masa a matsayin wasiya motsi kaɗan zai ce ai babana ya ce min kaza ko zai saba to nauyin wannan rabuwar da ubantaka da tausayi zai taso masa a zuciya sai ce ai babanmu ya ce kaza ai mahaifinmu ya yi wasiya kar ai kaza wasiya tana da matuƙar muhimmanci haka annabawa ba sa sakaci da wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi bai dace ba ga mutum musulmi har ya bari ya kwana biyu bai rubuta wasiya ba a kullun ya zama ka tana nan kusa da matashin kanka Abdullahi dan Umar yake tun da ji wannan hadisi ban taba kwana biyu babu wasiya ba kuma ita wasiyar nan kullum a cikin updating ɗinta ake sabunta ta ake idan wani kake bi bashi ka rubuta yana biyan ka maza zo ka goge idan kai kake bi idan kai ake bi ka biya kana biya ka zo ka goge duk abin da ka samu na sauyi to kai maza ka canja da yawan wasu suna ɗauka cewa rubuta wasiya kamar yana nufin kusa da mutuwa ne an kusa mutuwa rubuta wasiya bai da alaka da kusa da mutuwa sai ka rubuta wasiya ka kai shekara ashirin baka mutu ba bayanta. sai ka rubuta wasiyar ka kai shekaru aru ba ka mutu ba da haka ita mutuwa da take gani tsoronta ba shi yake jawo ta ba kuma rashin tsoronta ba shi yake nesanta ta ba ajali ne wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala lokaci ne ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna da haka ubangiji ya ce wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani ya inda Allah tsafa da kuma dina fala ta mutum da illa wa an ta mu cika aya sai sai mu tsaya a haka an kuntum shahada. am kuntum shuhada ibrahim wa yaqub bin maut id qala li bani ma ta Allah ya ce am kuntum shuhada a koko kuna nan ne ku yahudawa masu jayayya da wannan abin da aka faɗa na cewa ibrahim ne wa ya'yansa wasici da cewa su kasance musulmai kar su mutu sai a addinin musulunci to da kuke ja da wannan am kuntum shuhada ko kuna nan ne idza Habar yaqub al mautu lokacin da mutuwa ta riski annabi ko? kalmar Habar yaqub al maut bi ma'ana asbabuhu alamomin mutuwa suka bayyana ita mutuwa in ta zo ɗan adam baya iya komai magana ta ƙare amma alamominta suna iya bayyana gare ka kafin ita ta zo to sai ka fara kintsawa yana daga cikin alamomin mutuwa kai da kanka a zuciyarka ka fara jin kai na kusa mutuwa akwai mutanen da da yawa kafin su mutu zaka ga suna faɗa ina jin ba zan mutu kaza ba kuma sai ka ga bai wuce ba to wannan alama ce daga cikin alamomin mutuwa alamomin mutuwa ma'ana zuciyarka ta sare da rayuwa ka yadda ka zo ƙarshe ko kuma wata cuta cutar da galibin masu irinta irin cutar da ake cewa ne kabari salamu alaikum akwai cututtukan da ba wai ba su da magani ba ne amma mafi yawancinsu Allah ya sa su zama ajali ga mutane da mutum ya samu da wannan cutar kowane lokaci aka ce maka ya mutu baka mamaki kamar irin ciwon zuciya mai ciwon zuciya koyaushe ya mutu babu mamaki to ire-iren waɗannan su ne alamomin mutuwa ko kuma ya zama mutum yana jinya amma wasu alamomi sun fara nuna cewa fa ba zai tashi daga jinyar ba shine Allah yake kalla idza balagati taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wal kaffati saqu idan rai ya fara zuwa makogwaro baki ya sarkate kaga mutum ya fara farwar kumfa yana fitar da dafara farin yawu yana fitarwa idan duna sun fara kafewa bakin ya bace sai farin Ƙafa ta karye Kana miƙar da mutum baya iya tsayawa wannan alamomi ne na mutuwa wuya ya karye kana ɗaga kan mara lafiya amma yana langwabewa wannan duk alamomi ne na mutuwa to shine Allah yake cewa ko kuna nan ne lokacin da alamomin mutuwa suka riski annabi Yakub to ashe wannan ya nuna annabawa ma suna gamuwa da alamomin mutuwa wani annabin jinya zai wani annabin idan ya yi jinyar sai waɗannan alamomin sun bayyana gare shi wani annabin ba zai yi jinya ba da sauransu kamar dai yadda sauran mutane suke mutuwa tare da girmamawa da karanci na annabawa shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya kwanta rashin lafiya rashin lafiyar da bai tashi ba idan aka zo gaishe da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga jikin idan aka fito waje sai a samu sayyidina Ali ko sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib sai a ce ya jikin sai Ali ya ce to da sauki sai abbasu abbasu kanin mahaifin annabi ne kuma kanin mahaifin ali ne to shine sai sayyidina abbas ya kira ali ya ce kai yaro ka daina cewa wani da sauki ba tashi zai ba hadisin yana nan a cikin riyadu sali ya ce ba tashi zai ba ya ce saboda irin wannan ciwon da yake yi duk yan mu in sun yi irin wannan ciwon ba sa tashi zaka ga kowane family kuma allah yakan aje musu wata alama ta mutuwa waɗansu suna da history na shuga da shi iyayensu suke mutuwa wasu suna da larura ta ciwon kafa wasu suna da larurar kaza wannan shine ajalinsu to hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu suna da ciwon ajali wanda in sun yi da shi suke mutuwa shi yasa Abbas yace da Ali kai yaro daina cewa wani da sauki ba zai tashi ba irin wannan ciwon iyayenmu da kakanninmu duk suka suka tafi waɗannan alamomi suka bayyana ga annabi Yakub idza qala li banihi lokacin da shi ma yake da ƴaƴayensa ma ta'buduna min ba'di wa za ku bautawa bayan ni wannan ita ce wasiyar da shi annabi ya kuya wa ƴaƴansa shi a cikin tasa wasiyar yayi amfani da salo na tambaya wa za ku bautawa amma shi Ibrahim a tasa wasiyar inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun shi umarni kawai ya bayar to kaga wasiyar guda biyu ta bambanta kalu sai ƴaƴan annabi yaqub suka ce da shi wanda ƴaƴan annabi yaqub sune fa annabi yusuf da 'yan uwansa guda goma sauransu daka annabi yaqub ya tara su yace mata na min ba'di me za ku wa bayan ni Kalu sai suka ce na abudu ilahaka za mu bautawa ubangijinka abun bautarka wa ilaha abaika ubangijinka ubangijin iyayenka ibrahima annabi ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaqa da ishaqa ilahan wahida abun bauta guda daya wa nahnu lahu muslimuna mu masu ni kauya ne gare shi to anan ana magana iyaye amma sai aka faɗi kaka aka faɗi uncle dan uwan uba domin a larabci akwai abin da ake kira da suna tagalibi shi ta hanyar kara wan babanka babanka ne kanin babanka ma babanka ne da haka in kace da shi baba baka yi laifi ba to hatta kaka ma babanka ne shi yasa a wajen gado gadon da ubanka zai maka shine gadon da kakanka zai maka gadon da zaka ci a wajen babanka haka idan kakanka ya mutu bai da ɗa sai kai jika irin wannan gadon zaka ci da ka kaka uba ne wan uba uba ne kanin uba uba ne domin ibrahim kakan yaqubu ne babansa bane amma ƴaƴan sai suka ce ilaha ka wa ilaha aba ita ibrahim hakanin isma'il wan uban yaqubu ne ba shi ne ubansa ba amma sai yasa shi cikin jerin ubanni ubangiji madaukakin sarki ce tilka ummatun kada talat annabi ibrahim da annabi yaqub da ƴaƴan ibrahim da ƴaƴan yaqub wata al'umma ce da ta riga ta wuce laha ma kasaba duk abin da ta aikata na alkhairi za ta je ta tarar walakum ma kasabtum kuma wanda kuka aikata shi za ku je ku tarar annan Allah madaukakin sarki yana magana da Yahudawa ne Yahudawa duk abin da suke na sharri da sabawa Allah sai su ce ai mu jikokin Ibrahim ne Allah ba zai mana komai ba to shine Allah ce a a Ibrahim dai daban ku daban abin da Ibrahim ya aikata nasa ne wanda kuma kuka aikata naku ne abin da wannan yake nufi nasaba ba ta amfani idan baka zama mai aiki na garba ubangiji madaukakin sarki ya ce laha ma tasbadu lakum ma kafatum wala tasaluna amma kanu yamalun ba za a tambaye ku game da abin da suka kasance suna aikata ba abin da muka faɗa game daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya